duk da cewa kalma ce da take nema ta zama kamar karin magana amma hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa malamai magada annabawa ne malamai su ne suka gaji annabtar manzanni kasancewar malamai su ne suka ci gaba da yin irin aikin da annaba suke yi na umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna bayani game da ma'anonin littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda al'umma ke komawa a gare su yayin da suka yi saɓani kamar yadda sanda annabawa ke raye su ne waɗanda al'umma ke koma gare su kan abin da suka yi saɓani idan aka ce an yi mutuwa za a rabon gado malaman addini suke da haƙƙin raba wannan gado idan aka ce ga wata dukiya ta kai nisabi malaman addinin musulunci suke da haƙƙi na wato bayanin nisabin wannan zakka haka zalika idan aka ce bikin aure ya taso to fa malamai suke da haƙƙin ɗaura wannan aure dukkan wani abu mai sarkulle da sarkuƙiya idan ya taso malamai suke iya warware waɗannan abubuwa da suka taso ta hanyar gujiro da dalilai na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin kiyar da makiya addinin musulunci suke wa addinin inda a ce babu malamai masu riƙe addinin ta hanyar faɗakarwa da da'awa da gyara cikin al'umma ta tuni addinin musulunci ya zama tarihi domin kuwa da yanzu maguzanci da kafirci ya mamaye al'ummarmu sai dai a duk lokacin da mutane suka zame malamai suke gyara masa zama a duk lokacin da suka karkace malamai suke dawo da su kan hanya sai dai kashi duk da irin wannan kokari da malamai suke yi wasu daga cikin mabiya son zuciya sukan ganimanci wasu abubuwa da suke bullowa na fatuntunu na saɓani tsakanin malamai wani lokacin su dirawa waɗannan malamai su ci mutuncin su su zage su ta dalilin haka yayin da wani lokacin suke ganimantar wasu abubuwa da suka faru wasu malamai suka samu kuskure sai su afka musu su tsorata su su ci mutuncinsu shek usman albayan ya nazarci wani shafi mai suna arewa mafarka a cewar malam wannan shafi an kirkiro shi kuma ya shahara wajen cin sabulan malamai game da ci musu zarafi wanda wani mai suna sharfaddin yake jagoranta a cewar malam shek Usman Albayan ya farkar da al'umma game da wannan shafi da hatsarinsa da irin ayyukan da suke hada a cikin wannan shafi gami da aikawa da sakon nasiha zuwa ga waɗanda suke gudanar da wannan shafi mai sunan Arewa Mafarka. Wasu matasa da sunan Arewa Mafarka suna ta maganganu da kuma suka musamman ga malamai da sunan wai faɗakarwa ko kuma cewa arewa mu farka babu shakka abubuwan da suke faruwa a muna biye da su kuma muna kallo wannan wata ƙungiya ce ta 'yan tiktok wanda naga hannun jihar sun zo sun kawo ziyara gurare daban-daban daga cikin abubuwan da suke ta tattaunawa a cikin satin nan wasu daga cikinsu musamman wanda na ga yana jagorantar tafiyar malam sharfaddin yana maganganu akan malamai to sai dai yana kokari ya haɗa malaman addinin musulunci da malaman kiristoci wajen tunatarwar nashi suna kokarin suka ga malaman addini don malamai sun shiga siyasa ko kuma don malamai sun hana zanga-zanga don su a wannan tafiya ta su ta arewa mu farka to daga cikin tsarin su akwai fitowa da zanga-zanga musamman akan wani abu idan ya faru zanga-zanga ba musulunci ba ne kuma babu inda Allah ya taɓa umarni da zanga-zanga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da haka zanga-zanga wani abu ne da 'yan demokuraɗiyya suka shirya shi kuma suka halarta shi amma a musulunci ba a wa shugaba zanga-zanga wannan shugaban kuma kowanne iri ne wannan karatun kuma haka yake baya canzawa duk duniyar ilimi ta masu ilimi ta san cewa wannan shine ilimi wata magana sabanin wannan jahilci ne wata magana sabanin wannan rashin sanin musulunci ne don haka mai sukar malamai don suna cewa kar a yi zanga-zanga ya sani cewa tsantsan jahilci yake yi ba ilimi ba ne babu inda musulunci ya maganar zanga-zanga kwata-kwata zanga-zanga ba addinin musulunci ba ne ba ma haɗa ba babu wata aya babu wani hadisi ko da ifi da yake magana akan fitowa zanga-zanga da haka wani abu ne da 'yan duniya 'yan demokuraɗiyya suka halatta shi musulmi na ƙware kuma ba zai yi amfani da wannan halarcin nasu ba domin fitunar duniya da ta fara faruwa a duniya ta musulunci a wannan al'ummar ta manzan Allah dalilin zanga-zanga ne da haka duk wata fituna masominta shine zanga-zanga idan al'umma suka yadda za su yi wa shugabannin su zanga-zanga fito na fito to ba abin da yake haifarwa ɗayan biyu ko dai a zubar da jini ko a kawar ko a karya gwamnati ko kuma a kawar da gwamnati wannan kuma duka haramun ne a musulunci babu abin da yake jawo alkhairi sannan a Najeriya da demokradiyya ma ba wani abin arziki take yi ba har yanzu ko ba wani abin arziki take ba ba kare mutuncin kan ita kanta demokradiyya ake ba har yau a Najeriya wacce zanga-zanga ce ai a samu nasara idan mutum na da awar zanga-zanga ko a fito a zanga-zanga an yi kaza an yi kaza zanga-zanga nawa aka yi aka ci nasara a Najeriya in kididdigaggu ne kila bal ma ba za ka iya cewa ga wadda dalilin zanga-zangar an samu wata nasara ba ba wani natija da take haifarwa in ma an samu kaɗan ne iyaka a zo a zubar da mutunci a zo a kashe mutane a zo a yi wani abu da sauransu wannan ba dalili ba ne kuma dan kuna da awar sai kun fito kun informing din mutane kun karfafa mutane kun kira mutane za a yi zanga-zanga ba dalili bane na sai an fito an zagi malamai cewa malamai suna fito sun ki fitowa su yi magana ana zalunci ana kaza ana waye yana yana tuhumar malamai wai sun ki fitowa su yi magana ban san me yake so yi ba duk abin da ya kamata malamai su yi suna su yi suna yi gwargwado malamai ba su da damar da za su iya canza waɗannan shugabanni da yawa cewa suna da dama su yi magana kafin lokacin zaɓe amma in zaɓe ya yawa kowa ya san cewa waɗannan malaman ba su da ƙarfin da za su iya tirsasa gwamna ko shugaban ƙasa ya yi abin da suke so wannan wani abu ne na eh, da yake kowa ya riga ya sani a Najeriya da haka ba zai zama abin zargi ba dan malamai sun ki fitowa su ce a yi zanga-zanga iya abin da za su iya yi su gaya wa malaman nan su gaya ma shugabannin nan gaskiya wanda kuma malaman nan suna iyayi. ba a fi sati hudu ba shugaban mu na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu suna Sheikh Abdullahi Balalau Tunubu ya zo har masallacin mu na na na na Abuja wato ainihin na Eh, hedikwata ya yi sallah bayan ya yi sallah shugaba ya gaya mai gaskiya shugaba ya faɗa da hausa ya faɗa mai da turanci duk da ya kamata ya ji sai da ya shugaba ya isar mai da sako da irin halin da 'yan ƙasa suke ciki duka sai da ya isar da sako to kaga shi malamai suna iya yin su kuma da yawa malaman nan suna samun damar da suke isar da sakonni ta hanyar da ya kamata su isar amma amma duba ba a gani to ban san dalilin da shi su su sharfadin suke son sai sun zubar da mutuncin malamai ba sai sun fito sun nuna malamai sun gaza sannan su kuma su daga darajar su sannan yanzu in ba renin wayo ba abinda malaman addini suka sa ku ne yan arewa mu harka za ku iya yin shi wannan ba zai yiwu ba sannan eh, kuna sukar cewa wai malamai suna shiga harkokin siyasa wai malami dan siyasa dan demokradiya dan kaza shin yanzu so kake in malami bai shiga harkar siyasa ba jahilai kuke so a bari su shiga harkar siyasa sannan ko kuma kuna nufin a barku ku ku kadai ku shiga harkar siyasa in malami ya je ya ga gwamna ko ya je ya ga shugaban kasa ya samu alheri bakin ciki kuke da abin da ya je ya samu ko kuma yana da alaka da gwamna ku me yasa kuke da alaka da gwamnoni me yasa kuke alaka ku kun yadda ku duniya ku an halatta muku ku je ku zama da gwamnoni ku je ku zama da sanatoci ku je ku zama da duk wasu manya ku halan ne a gare ku kuke yawo jaha jaha kuke zaunawa da su kuna mitin da su kuna tattaunawa da su amma malamin addini ne bai halatta shi ya shiga siyasa ya je ya ga gwamna ya zauna da shi ba dan haka wannan tani ku ya kamata ku ma ku farka muna kira ku ma yan arewa ku farka ya kamata ku farka kuma ku yi hattara duk duniya babu wani mutum mai daraja a faɗin al'ummar duniya irin malamai duk da ake gani duniya ta lalace al'umma ta to Allah ya saka wa malam da alkhairi ya sa kuma sakon ya kai inda ake so ya je tabbas muna buƙatar masu gyara masu faɗakarwa masu wayar da kan al'umma a dukkan kafafen sadarwa na zamani sai dai a kullum muna nasiha ga matasa su rika kiyaye abubuwan da ya kamata su kiyaye da daga lafazan su da rubuce-rubucen su akan magabata ina nufin malaman al'umma dukkan wani malami sawa'un kuna kan aƙida ɗaya ne ko kun yi sabani cikin aƙida yana da alfarma wacce ka mutunta shi idan har baka mutunta shi dan ilimin da yake dauke da shi ba a matsayin sa na wanda ya bata dare da yini ya bata rani da damuna ya bin malamai ya tattaro ilimi ya sai littattafai ya karar da ƙuruciyarsa wajen neman ilimi amma duk da haka baka girma shi saboda wannan ilimi ba me zai hada ka girma shi ko dan shekarunsa da farfararsa da ainihin wato mabiyansa domin kuwa bayan girma na shekaru akwai girma na tarin mabiya ya haɗa girma na dattijantaka ya haɗa girma na mafiya domin kuwa shi girma lokaci ne idan yanzu kana ganin cewa kai yaro ne mai raunin shekaru ko ka baka da wasu mabiya waɗanda za su tara ƙarshen ka shi yasa kake fakewa a kafafen sadarwa na zamani kana daga cikin ɗakin ka kana iya zagin wanda ka ga dama ka ci mutuncin wanda ka dama to ba ka mai Allah zai kaddara ma nan gaba ba baka san mutane da zaka shugabanta ba baka san jama'a da zaka tara ba kai take jira ka faɗa wacce take kallon ka a matsayin uba nata a daidai wannan lokacin zaka ka so kai ma na ƙasa da kai su mutunta ka su girmama ka kawo kuwa idan aikin ka ne cin sabulan na gaba to fa kai ma haka za a ƙayyade maka waɗanda za su zo su rika cin ka a lokacin da kake buƙatar su girmama ka saboda haka muke nasiha ga dukkan waɗanda suke ganin za su yi magana akan malamai su kiyaye wannan abu na gaba wajibi ne dukkan mutumin da zai soki wani ya zama na cewa yana da wata manufa mai kyau saboda ya soke shi ne akan wani abu wanda yana da ƙi wannan abin ya kaucewa hanyar Allah ya kaucewa hanyar manzon Allah shi ma kuma ba duka abin da ka wani yayi na kuskure ne dole sai ka yi masa gyara a social media ba akwai abin da zaka iya faɗakar da mutum kai da shi akwai abin da yake buƙatar ka nemi wasu mashawartansa kuma kusantansa ka ba su shawara akwai abin da ko za ka yi magana kan social media to za ka yi ne da hikima inda al'umma za ta fuskanci cewa kai mai gyara ne ba mai ɓanna ba amma idan ka shahara wajen za ku laifukan wasu da manganu a kansu ba ta yin ta dace ba to fa mutane za su munanta maka zato da haka Allah ubangiji ya ba mu ikon gyara a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdaka tabbatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammadu alihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh